ganin yadda hare-haren 'yan bindiga ke ci gaba da jefa rayukan mutane cikin halin matsanancin rayuwa musamman ma mazauna ƙauyuka wanda matsalan ya fi shafa a halin yanzu jama'a da dama sun soma neman mafita don neman kawo ƙarshen irin wannan hare-hare da lamishe rayukan jama'a bila adadin da ba a asaran dukiyoyin miliyoyin nerori Ƙungiyar matasan da ake kira Civilian JTF da kan farauto 'ya'yan ƙungiyar da kan kai hare-hare kan jama'a a birnin Maiduguri da waye Yanzu hakan sun ce za a canza salo don kawo ƙarshen wannan matsalar da ke ci gaba da faruwa a wasu yankunan da suka ce yanzu lokaci ya yi da za a bi hanyar lalima da sasantawa don ganin cewa an samu masalaha. kamar yadda babban mai baiwa kungiyar shawara barista Jibrin Gunda ke cewa. Mu muke faɗa musu kuma muna faɗa gwamnatin tarayya a zauna a fita bilhaki da gaskiya in sulhu za a yi a yi sulhu a tab tabbatar ma kowa cewa kowa ba abin da zai safi kowa a fito a zauna a yi magana mun ce mu civilian jtf a shirye muke akwai kwamiti na turaki akwai kwamiti da sun nura alkali suka zauna duk an yi maganar sulhu duk kuma sun ba da ta yadda za a yi to ya kamata gwamnatin tarayya tunda ita ne ta furta za a yi sulhu a nuna ma mutanen nan fa sulhu nan da gaske ne muddin ni na yi imani cewa in an nuna musu da gaske ne ba abin da zai shafi rayuwar kowa to ni na tabbata za mu za a samu maslaha kungiyar wato sibilan jatiya a lokacin sukan farauto waɗannan 'ya'yan kungiyar boko haram ne su mika su ga jami'an tsaro bayan wancan batu bana batun sulhu a wannan lokaci sai wannan karan kuma me yasa sai wannan karo ne kwafto eh kaga neman zaman lafiya ne ake mu da mafitan civilian Jetiya ba wai a cutar da wani bane a'a a samu maslaha ta yaya za a warware wannan abin da aka samu kanmu a ciki sai a bangare guda kungiyar ɗaliban makarantar gaba da sakandare jin hankulan shugaban ƙasan suka yi kan irin al'amuran da ke ke faruwa a jihar borno kamar yadda shugaban kungiyar na kasa reshen jihar borno comrade muhammad isa biyu ke cewa yanzu mu kwanciyar hankali muke nema na son inda dama ko ya turo delegation ko shi da kansa ya taho shi shugaban ƙasa exactly saboda ya zo ya ga abin da idanunsa ya san cewar koma me ya fita daga bakin shi honorable kashim shatima ba laifinsa ba ne saboda abin ya kici ya kicin yawa ba yau ba ba gobe ba muna nan muna kan abu daya saboda haka lalle ne ya fita ya yi maganan da ba za a yi tsammanin zai fitar da shi su ma kungiyar matasa da ake kira Northern Unity Forum sun karkata ne wajen kira ga shugaban kasan kan wasu batutuwa da suka so mu tasowa 'yan kwanakin nan. Gwade kuma da Usman Mustapha da abin da ke cewa kan wannan batun. Kawai mu abin da yanzu ma mai fidamu mu ba maganar shi shugaban kaza maganar manyan mu da suka bar Borno suka yi suka zauna Abuja sauran suna Lagos da su da iyalansu gaba daya. Duk wayannan manyan nan muna da list nasu ya kamata su zo Borno idan ma rayuwa ne mu rayu tare in za mu mutuwa mu mutu tare. A nan ne za mu san su ya su 'yan Borno ne dan da gumin 'yan Borno suka zama abin da suka zama yau suka je can. Amma yau da mun shiga wani dan masala gaba ɗaya su kaura su koma wani jiya zan su bar wannan gavana ɗin daga shi sai shi ai abun ma da kunya masu da suke can irin waɗannan al'amura da suka shafi jihar Borno ne dai da ma wasu batutuwa majibantan hakan ke ci gaba da zamawa batutuwan da jama'a ke ci gaba da tattaunawa a kai musamman ma na irin wannan matsanancin rayuwa da aka shiga a jihar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya